baki mai yanka wuya. Yayin da wata kotu a Kano ta ba da belin ɗan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa da ake tuhuma da kisan kai, wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba za ta sabu ba. Hankali ya karkata kan yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ƙarshen mako. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa makonni biyu da suka gabata ne, 'yan sanda suka kama shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa. Bisa zargin tara tarzomar zaɓe ciki har da kisan mutane a garin tudun wadar ɗan kandai a jihar Kano. A makon jiya kuma gwamnatin jihar ta Kano ta yi alkawarin cewa za ta gurfanar da ɗan majalisar wakilan mai neman tazarci a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar a gaban kotu. inda har ma aka jiyo kwamishinan shari'ar na jihar barista musa abdullahi lawan yana shaida wa manema labarai cewa hakika akwai tuhuma akan alhassan ado doguwa dangane da waccan tarzomar to sai dai kuma a ranar litinin ta makon jiya babbar kotun tarayya da ke kano ta ba da belin shi alhassan ado doguwa kwana uku bayan da kotun majistare ta kano ta miƙa shi a jiya a gidan gyara hali gabanin kammala tattara bayanan da suka kamata domin gurfanar da shi a gaban kotu wannan ya sa masu fafutukar kare hakkin bil'adama da tabbatar da adalci a jihar ta kano suka soma zargin kwamishinan shari'a na jihar da kafar ungulu ta hanyar jan kafa wajen gabatar da dan majalisar a gaban sabuwar kotu ta gaba kwamarar kabiru sa'idu dakata na gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na kano yana ganin cewa akwai alamun sha'awar gwamnati ko kwamishinan na shari'a na jihar na kariyar wanda ake zargin domin idan ba shi da interest me zai hana ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi me yasa bai ɗaukaka ƙara ba domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi sannan abu na biyu idan an ce kotun majistare da aka je ba ta da hurumi ita ma wannan kotun da aka zo ta tarayya ba ta da hurumi me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba an ba da wannan beli a ranar litinin yanzu ana maganar wajen kwana takwas da ba da wannan beli amma har yanzu babu wani abu da aka yi kuma karkamanta dama zargi ya yi karfi a kan cewa za a yi amfani da wani eh, surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole ma'ana wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya ba mu shi tony janar dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes din to wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari idan abin nan ya ci gaba a haka wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba a yi abin da ya kamata ba muka ga mahukunta a matakin tarayya su ma ba su tsoma baki an yi abin da ya kamata ba ba fa abin da za mu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya domin wannan abin abin kisan kai ne cin zarafin bil'adama ne a ina ake bankawa mutum wuta a ƙona mutum sannan kuma a ce an shashantar da maganar. Shi ma dai tsohon jami'in kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a Afirka ta yamma, Kwamar da Shu'aibu Ungugu, cewa ya yi biri ya yi kama da mutum. Muna zara ido, muna saurari, muna so mu ga abin da zai faru, domin al'umma abin da ya sa kaga ta yi shiru, ta gamsu da cewar shari'a za ta yi aikinta. Wannan in har gwamnatin Najeriya ba ta fito karara ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari ba zai zubar da mutuncinta idan duniya shin zargi dama har yanzu zargi ne to amma kotu ita za ta baya to amma matakin farko ma a je kotun ai shine mataki na farko ai ba ma a fara tuna ba ma a fara zargin ba yanzu ai saboda ai in ba kai mutum ba ba a zargin sa so yanzu mu dauka ma shi ai alasan ado doguwa ba a zargin sa saboda ba a kai shi kotu ba a halin yanzu an ba da shi bil kuma babu wata kotu yanzu da take sa da wannan laifin domin ba a kai shi ba saboda haka yanzu ne ake jira a ga shin ana zargin sa ba oh yanzu ya fita daga zargi a to ai uwa ke zargin sa yanzu ai sai ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa to ba kai shi kotu ba yanzu an kai shi kotu daga baya an ce bata da hurumi da shauransa an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi na tabbatar abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi to sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma sai dai kuma wakilin mu a kano ya yi ta kokarin tuntubar kwamishinan na shari'a na kano barista musa lawan abdullahi a lokuta daban-daban amma ya ki cewa ufan akan zarge-zargen da ake yi masa to amma masanin shari'a barista audu bula mabukarti ya yi ƙarin haske kan matsayar shari'ar da belin da aka bayar da kuma halayyar gwamnati da kwamishinan shari'a kan lamarin doka ta haramta ba da belin wanda ake zargi da hukuncin kisa To amma abin da ya faru a wannan maganar shine cewa su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun majistire ƙarƙashin abin da ake kira holding charge. Ita kuma kotun majistire ba ta da hurumin saurari shari'ar kisa, amma kuma sai ta tura doguwa gidan kurkuku. Su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa ɗaurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karya 'yancin shi na bil adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Dalili ko shine ita kotun da take rike da shi ba ta da hurumin rike shi saboda haka rike shin haramtaccen abu ne. Bayan sun gabatar da abin da ake kira expertise application wato neman bangare ɗaya ba tare da ita kotu ta saurari bangaren gwamnati ko 'yan sanda ba, sai ita gwamna ita kotu sai ta ba da belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shine ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa abu na uku shine to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi idan kuma gwamnatin jihar kano ta ƙi yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin bakinsu ake ƙoƙarin sakin shi ko kuma aka sake shi yanzu haka dai hankali ya karkata kan zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar asabar inda manazarta lamuran siyasa ke ganin cewa jam'iyyun hamayya na da kwarin gwiwa a jihohin da gwamnoninsu za su kammala wa'adin mulki a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa musamman la'akari da yadda ta kaya a zaben shugaban ƙasa da ya gabata wasu daga cikin jihohin da lamarin ya shafa sun hada da kano a arewa maso yamma da ribas a arewa maso kudu da abia a kudu maso gabas sai filato a arewa ta tsakiya da ekiti a kudu maso yamma da kuma taraba a arewa maso gabas wani abin lura kuma shine dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai in ka ɗebe jihar zamfara za su kammala wa'adinsu ne a wannan karo a arewa maso gabas kuma dukkan gwamnonin shida idan ka ɗebe taraba suna neman tazarce karo na biyu a ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa babbayo samanja maudo da alama zaɓe ne na kowa tashi ta fishe shi ya danganta ga yadda su mutanen jihar suka gani duk wani gwamna wanda ya aiki wa jiharsa ba zai tsammanin zai faɗi ba ko da bai ci shugaban ƙasa ba amma dai ba zai faɗi ba kuma duk wani gwamna da zai zo ya kasance an san shi ya yi aiki wa mutane abin da ya kamata ya yi ya yi za a dawo da shi irin waɗannan akwai jihohin da a gaskiya zaben da aka yi a wurin gaba ɗaya kusan 'yan majalisu su ba su koma ba a wasu guraren kuma za ka samu ɗan majalisa ɗaya ko biyu su suka koma to amma wannan ba zai nuna cewa shi gwamna zai iya faɗuwa ba a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da nasiru adamu el-hikaya sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.